da yake gabatar da lacca mai taken kalubalen demokuraɗiyya ga bangaren shari'a a najeriya tsohon babban jojin babbar kotun tarayya ta abuja wanda kuma yanzu haka shine emiyan gumi a jihar zamfara mai shari'a lawal hassan gumi ya caccaki 'yan siyasa a najeriya akan wasu halaye da ya ce suna gurgunta tafiyar demokuraɗiyya a ƙasar tare kuma da shafuwar ayyukan ɓangaren shari'a. Uh, candidates emerge not in line with internal party democracy but the instance of political godfathers. Ya ce matsalar kansoma ne tun daga matakin jam'iyyun siyasa inda ake ɗora 'yan takara ba bisa ka'ida ba ba kuma tare da bin ka'idodin demokuraɗiyya ba sai dai bisa bukatun wasu ɗaiɗaikun jama'a lamarin ko hakan yake tun daga matakin mazaɓu har ya zuwa na tarayya inda daga ƙarshe al'amura kan tattaru su dawo kan ɓangaren shari'a domin kuwa mutane da dama da ke ganin an zalunce su za su garzaya kotuna domin neman neman adalci daga bisani kuma za ka ga wasu manyan masu gidaje suna barazana da katsalandan ga kotuna lamarin da ke kawo tarnaki ga samar da adalci mai shari'a gumi ya zayyano misalai da dama akan yadda jam'iyyu da 'yan siyasa ke yin karan tsaye ga tanade-tanaden tsarin mulki da ka'idodin demokuraɗiyya lamarin da ya ce ya gurgunta ci gaban ƙasar a demokuraɗiyyance ya ƙara da cewa har kawo yanzu 'yan siyasa a najeriya ba su ɗauki darasi ba akan matsalolin da suka haifar da kifewar jamhuriya ta ɗaya da ta biyu a can baya inda kuma ya ɗora alhakin ga dukkan gwamnatocin da suka gabata ciki kuwa har da gwamnati mai ci yanzu ta shugaba buhari duk kuwa da alkawarin da ta yi na kawo canji babban bako a taron kuma mataimakin shugaban kasa farfesa yemi banjo ya jinjinawa basarakin akan laccar wacce ya ce ta zo daidai lokaci haka kuma ta taɓo muhimman al'amura a najeriya da ya zama wajibi a sake lale a kansu duk da yake ya musanta wani sashe na laccar. My that nothing has changed ya ce ban amince da ra'ayin babban joji ba a cewar har kawo wannan gwamnati ba abin da ya canza dangane da matsaloli da ake fuskanta kowa ya shaidi irin sauyin da aka samu a dangantaka tsakanin bangaren gwamnati da majalisar dokoki haka kuma san gwamnati mai ci yanzu ba ta yin katsalandan ga ayyukan majalisa da kuma bangaren shari'a To koma dai menene in ji gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da akwai abubuwan lura a cikin laccar. All of what Ya ce dukkan batutuwan da laccar ta bijiro da su sun tattaru ne akan sha'anin kyakkyawan shugabanci, kuma wajibi ne kowa ya bada tashi himma da kwazo domin tabbatar da kyakkyawan shugabanci tun daga kafa jam'iyyun siyasa da naɗa mukamai da kuma bin ka'ida wajen bada kwangiloli da dai sauransu. a taron na bana dai kungiyar ta tsofaffin ɗaliban ta kwalejin barewa ta karrama wasu daga cikin manyan membobinta da suka hada da sa abubakar tafawa balewa sa ahmadu bello sardauna malam aminu kano da sauran wasu muhimman mutane a najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya